Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 za kuma iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku shirin namu na yau talata 20 ga watan Agusta shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. An soma shari'ar zargin almudahana da ake wa tsohon shugaban kasar Sudan Umar al amurka ta gargaɗi kasashen da ke bakin gabar tekun baharum da cewa kada wanda ya bada tallafi ga wani jirgegen jirgin ruwan iran mai jigilar man fetur da ke ratsa tekun bayan gwajin wani makami da amurka ta yi rasha ta ce amurka din na neman ta da zaune tsaye a tsakanin su. kanun labaran kenan al'ummomin da suke fama da hare-hare a jihohin arewacin najeriya suna kara bayyana takaicin halin ko oho da suka ce al'ummomi na nunawa bisa dalilin cewa babu wata hukuma in an kashe mutum wadda ko ka zuwa ta bi sawu ta ce an yi kashin kai ta to ta ga wurin da an kai ko kuma zuwa sun kai. Muna kuma da rahoto kan yajin aikin da ma'aikatan jami'o'i a Najeriya suke yi da ya shiga wuni na biyu. Sai kuma yajin aiki da ma'aikatan kamfanin Orange suka fara yau a jamhuriyar Nijar. Mustapha Nasiru Batsagiri zai shigo da ilimi garkuwar dan adam wanda a yau zai hira da wata ɗaliba da ta zo ƙaro ilimi a nan Amurka kan hanyar inganta harkokin nan ma. sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum. An fara shari'ar cin hanci rashawa ta tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir a Khartoum watanni hudu bayan sojoji sun haɓarar da shi. An tuhumar Bashir wanda ya shugabanci Sudan na tsawon shekara talatin da mallakar kuɗin ƙasashen waje ba bisa ƙa'ida ba da kuma karɓan kyaututtuka ba bisa ƙa'ida ba. Lauyan Bashir ya faɗa murya Amurka cewa tsohon shugaban yana burin zai ci nasara akan laifin da ake zargin sa da aikatawa na cin hanci da rashawa. هذا هذا هذا شغل سياسي ضخم جدا yake cewa wannan lamari ne na siyasa saboda mutane suna cewa shugaban ya ci kuɗin ƙasar kuma ya fita da shi daga Sudan abinda kafafen watsa labarai ke faɗa kenan. Amma mun faɗi wani abu na daban a gaban kotu kuma har yanzu babu abin da aka ambata a ciki. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta tuhumi tsohon shugaban da aikata laifuka yaƙi, laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kara dangi a lokacin yaƙin da aka kwashe shekaru ana yi a yankin Darfur na Sudan. gwamnatin amurka ta gargaɗi ƙasashen da ke bakin gabar tekun baharum da cewa su kaucewa taɓa wani jirgin ruwan jigilar man fetur mai ɗauke da tutar iran ɗin da yanzu haka ke ratsa tekun bayan da hukumomin gibraltar suka sako shi ma'aikata harkokin waje ta amurka ta maimaita zargin cewa wannan jirgin mai suna adrian daryawan yana jigilar mai ta haramtacciyar hanya don samar da kuɗaɗen tallafawa ta'addanci da gwamnatocin iran da siriya ke yi amurka ta kara da gargadin cewa duk waɗanda suke da hannu a ciki amurka za ta ɗauke su a matsayin masu taimakawa ƙungiyoyin ta'addanci sakataren harkokin waje na amurka mike pompeo ya ce shawar da hukumomin gibraltar suka yanke na sakin tarkar mai bayan da suka yi zargin da cewa yana ɗaukar mai zuwa syria abin da ya saba wa ƙa'idodin ƙasa da ƙasa abin takaici ne Shugabar yankin Hong Kong, Carrie Lam, ta ce tana fatan zanga-zangar lumana da aka yi a kan titunan garin da ke karkashin China za ta zamanto wani sauyi cikin kusan watanni biyu da aka kwashe ana zanga-zangar nuna adawa da gwamnati. Ita dai zanga-zangar ta faro ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro wacce za ta ba da damar a rika tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa china domin a yi musu shari'a amma daga baya zanga-zanga ta juya zuwa tashin hankali ta kuma jefa hong kong cikin mummunar rikicin siyasa da ba a taɓa ganin irinsa ba tun da birtaniya ta mika ikon yanki ga china a shekarar 1997 masu zanga-zangar da ya sun jera su da dama ciki da bukatar a janye kudirin aika musu laifi zuwa china baki daya a kuma kaddamar da bincike mai zurfi kan zargin cin zarafin da 'yan sanda suka yi lokacin zanga-zanga sai kuma wanke da sakin mutane 700 da aka kama a lokutan zanga-zanga da kuma da daddan buri na kaddamar da zaben shugaban yanki tare da bukatar shugaban lam ta yi murabus. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Kalamin nasa ya zo ne kwana guda bayan da pentagon ta ba da tabbacin cewa amurka ta yi gwajin a ranar lahadi aka karba wannan makamai na linzami a tsibirin san nicholas da ke jihar california ta na amurka inda kuma hukumomi suka ce an cimma biyan bukatar da ake so don gwajin ya yi tasiri sosai bayan an yi ya yi tafiya sama da adadin kilomita 500 cikin sararin samaniya Ma'aikata harkokin wajen birtaniya ta ce ta damu matuka sakamakon rahoton da ke cewa an tsara wani ma'aikacinsu na ofishin jakadancin hong kong a kasar china shafin yanar gizo na watsa labarai da ke ake kira hk01 a hong kong ya ce ma'aikacin wanda mai suna simon cheng bai koma hong kong ba bayan bulaguran da ya yi zuwa birnin shenzhen a ranar 9 ga agusta inda ya je halartar wani taro ofishin harkokin waje da na kasashen waje na birtaniya ya ce yana bayar da tallafi ga dangin cheng da kuma neman ƙarin bayani daga hukumomin lardin guangdong da hong kong kan halin da ma'aikacin yake ciki. To a gaida Hadiza Kyari da karanto labarai. sama da labarin mu faro takon a jihar Katsina Najeriya inda rahotanni daga jihar ke nuni da cewa al'umman garuruwan dan takuri da barza sun yi gudun hijira daga gidajensu zuwa shalkwata karamar hukumar su ta dan musa biyo bayan hare-haren da aka kai a ƙauyukan kusan biyar a daren lahadin da ta gabata ga murtala faruk sanyina da ƙarin bayani duk da yake rahotannin sun ce an baza jami'an soji a ƙauyukan na ɗan takuri da barza waɗanda kuma aka ce har sun bi sawon 'yan bindigar to amma hakan bai hana jama'ar garin barin gidajensu ba saboda fargaba da kuma neman mafaka wani mazaunin yankin mamman abubakar dan musa ya yi min bayanin halin da ake ciki a yankunan a halin yanzu mahi yawan mutanen suna nan dan musa yanzu ma kamar babban gidanmu kusan cike yake da mata da ƙananan yara waɗanda suka gudu daga dan takuri da barza sai daga bisani soja suka zo aka tafi aka fuskanci waɗannan 'yan fashin a dabbobin da suka kora aka amsu aka kore su wannan abin da ya faru kenan jiya to sai dai a cewar abubakar dan musa an sanar da jami'an tsaron yiwuwar kai hare-haren tun kafin zuwan 'yan bindigar hare-haren waɗanda aka kai a daren lahadi sun yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da goma sha bakwai a ƙauyuka kusan biyar a ƙananan hukumomin mulkin dan musa da safana da kuma jibiya lokacin da waɗannan mutane suka zo ɗan takuri sun sanar da 'yan sanda na ɗan musa amma 'yan sanda sun ce suna gudun a masu kwanton ɓauna so saboda haka inshod ba su je ba wannan shi ya sa a wannan hari na ɗan takuri aka kashe mutum goma sha biyu kuma sannan dabbobinsu duka aka kore aka tahi da su daga nan suka tai barza inda suka kashe limamin barza To a daidai wannan lokaci ne kuma aka kai wasu hare-haren a yankin karamar hukumar mulki ta isa da ke gabashin jihar Sokoto mai makwataka da jihar ta Katsina kamar yadda shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Sokoto Basharu Altin Isa ya yi min bayani. Ka san bayan sallar ga an yanke mai garin su surdubu. Yau a waye suwa yau ma an shiga nan wajen manawa an kashe wasu mutane. Yanzu suna nan sun yi sansani da kakinsu na sojoji nan gabacin Sokoto. Babu wata hukuma in an kashe mutum wadda ko ka zuwa ta bisa sawu ta ce an yi kashin kai ta taho ta ga wurin da an kai ko kuma suwa sun kai. Na yi ta kokarin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta wayar tarho amma hakan bai samu ba. To sai dai takwaransa na jihar Sokoto SP Muhammad Abubakar ya ce ana ci gaba da samun nasara a kokarin shawo kan matsalar. Abun ba abu bane wanda za a ce ana tsammanin ya faru cikin dare ɗaya ko ba gaskiya ba saboda dan baka manta ba can inda aka fito sai ka ji kusan kullum za a ce an samu hare-hare a waɗannan wurare da kake magana amma kuma yanzu cikin ikon Allah da ƙoƙarin da jami'an tsaron suke yi na samu sulhu tsakanin waɗannan mutane da Allah ya sa rashin jituwa ya shiga tsakaninsu kaga an samu karancin wannan har-har da ake kai dan yana ga wannan inda kake magana a kai wala Allah kila shine na farko da zaka ce an samu tun sati hudu biyar da suka gabata da aka fara wannan samun sulhu tsakanin mutanen da suke da rashin jituwa a wannan yankunan. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria. daga batun harkokin tsaro kuma sai ilimi a najeriya yau membobi da shugabannin kungiyar ma'aikatan da ba sa aikin koyarwa a jami'o'in najeriya mallakar gwamnatocin jihohi da na tarayya suka shiga rana ta biyu ta fara yajin aiki na gargadi domin matsa lamba ga gwamnatin tarayya ta aiwatar da yarjejeniyar da ta kulla da kungiyar shekaru goma da suka gabata daga kano mahmud ibrahim kuriya aiko mana da rahoto dangane da wannan batu. Tun a shekara ta dubu da tara ne uwar kungiyoyin ta hannun kwamitin koli na haɗin gwiwa suka amince tare da rattaba hannu akan yarjejeniyar wadda ta kunshi batun samar da kudaden alawus alawus wadda ya dace da yanayin aikin jami'a da batun samar da kayayyaki da inganta muhallin aiki kana da batun da ya shafi makarantun firamare da na sakandare na 'ya'yan ma'aikatan jami'o'i ko da ke bayan 'yan shekaru da rattaba hannu akan waccan yarjejeniya gwamnati ta fitar da kudaden alawus din da ta yi alkawari amma ta danka su ga hannun kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato asu ita kuma nan take ta kwashe kashi 80 cikin 100 na adadin kudaden ta kuma miƙa ragowar kashi 20 ɗin ga ƙungiyoyin ma'aikatan da ba sa koyarwa kwamar muhammad jaji da ke zaman shugaban kungiyar ma'aikatan da ba sa koyarwa a jami'ar yusuf mai tamasile a nan kano kuma mamba a kwamitin koli na uwar kungiyar ta kasa. mu mun ce ba masu ba za mu karɓa ba dalili shine yana da kyau a tantance a gane su waye suka yi dizabin a basu allowance kaza da kaza da kaza da kaza eh wanda suka cancanta akwai maganar inshora na ma'aikaci ni fenko na fansho shi wannan wato magana ce na cewa ah, ana maganar duk mutumin da ya kai profesa idan korowa kake za ka tafi da albashinka wannan kamfanin bai da karfin da zai ɗaukar wannan to rashin wannan karfi da zai ɗauki wannan shi yasa mu ko muke ganin za a cutar da mutanen To amma masu sharhi akan lamuran ilimi a Najeriya na alakanta wannan takaddama da rashin jajircewa da kuma yanayin rashin mutunta yarjejeniya daga bangaren gwamnati. Kwamarar Yahaya Shu'aibu Ungogo na bibiyar yadda harkokin ilimi ke tafiya a Najeriya. Magana a nan ita ce rashin girmama yarjejeniya ga mahukuntan ƙasar nan kowace irin yarjejeniya muddin mutane suna kan hukunci ba bai sukan girmama ta ba na biyu rashin ganin girma na ɗan adam domin mai ne yarjejeniyar wasu abubuwa ne da suke kunshe da kuɗi ana kallon girman kuɗin ya fi girman mutanen ko kuma ya fi girman ɗan adam nan misali ka ce a ba kaza kana ganin kai ai wannan abin kusan asara ce a ce a ɗauki waɗannan kuɗi a basu amma a kalli su akalli kalli girman abubuwan da suke yi a kalli irin abubuwan da za su samar ina ganin babu wani dalili da ba za a girmama wannan yarjejeniyar ba domin in ka tallafa wannan ka girmama yarjejeniyar nan gaba ɗaya hanya ce da za ta inganta zaman lafiya na shi kansa al'amarin zaman lafiya na ƙasa ci gaban ƙasa na siyasa da tattalin arziki da ma zamantakewar mutane duk gaba ɗaya 'yan najeriya ne kuma najeriya za su yi wa aiki a ranar juma'a mai zuwa ne dai idan allah ya kai mu wa'adin yajin aikin na gargadi zai kammala kuma comrade muhammad jaji ya yi tsokaci game da mataki na gaba an shiga wannan yaji aiki kuma na kwana biyar ne na gargadi ne idan mun gama wannan eh, yaji aiki na gargadi za mu koma mu zauna mu duba mu ga irin nasarar da muka samu idan akwai buƙatar mu tafi yajin aiki na gama gari gaba ɗaya na sai baba ta gani akan wannan abubuwa da muke nema za mu iya tafiya. Rahotanni daga jami'o'i mallakar gwamnati a sassan Najeriya na nuna cewa mambobin ƙungiyoyin ma'aikatan da ba sa koyarwa a jami'a sun bi umarni tare da amsa kiran ƙungiyoyin nasu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Haka yake kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'ana Washington ke cewa karfe goma sha ɗaya da kwata na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To shirin na yau yana tare ne da wata ɗaliba 'yar asalin jihar Niger Najeriya da ta dawo daga jami'ar Michigan ta ƙasar Amurka. inda ta je halartar samun wani horo a kan bunƙasa tattalin arzikin noma. Ƙarƙashin wannan hukuma akwai kuma Feed the Future wanda su kuma sun mai da hankalinsu ne akan harkar noma da yadda gwamnati za ta fitar da tsare-tsare da za a tallafa mu manoma. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Tomadalla Malama Balaraba Abubakar Sule, malama ce da ke koyarwa a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Niger, Najeriya, wadda a kwanan nan ta dawo daga ƙasar Amurka inda ta ji domin samun wani horo akan bunƙasa tattalin arzikin noma. Ga abin da ta shaidawa Babangida Jibril akan wannan horo da ta samo. Ina ɗaya daga cikin ɗalibai uku da suka zaɓa da za su je su ƙaro ilimi a ƙasar Amurka. To, alhamdulillah alhamdulillahi wato dan mai da ke baya a najeriya gaba ɗaya ku uku ne kawai aka zaba eh to ya kasance project ɗin na shekaru biyar ne to duk shekara ana zaben ɗaliban da za su tafi to ya kasance wannan shekara bayan an tace waɗanda za a tafi mu uku ne kaɗai a fannin phd students da aka zaba akwai biyu da aka zaba amma su masters suke yi so gaba ɗaya a ƙasan mu biyar kaɗai aka zaba kuma ya kasance mu uku ne kaɗai ke phd program kamar mutane nawa suka nemi wannan gurbi kin san yawan su gaskiya ba zan iya sanin yawan su ba to wannan tafiya ya samu amincewar kamar jami'ar da kike korwa kenan na Ibrahim Barmasi gida bayan nan kuma akwai tallafi da kuka samu ne daga gwamnati koko ƙasa Amurkance ta ɗauki nauyi alhamdulillahi gaskiya asali dai na nemi wannan gurbi ne a matsayina na ɗaliba amma kuma tunda abu ne ya hada da fita dole zan bar aiki na na malaman makaranta in je waje in nemo ilimi saboda haka dole zan nemi haɗin kan inda nike aiki to alhamdulillahi tun farkon neman wannan gurbi har ta na samu goyon baya matuƙa daga jami'ar ibrahim baban babangida wanda ya kasance nan nike koyarwa musamman ma shugaban makarantar professor nasir mai turare gaskiya ya yi muna matuka da jin wannan labari kuma ya ba da goyon baya to batun tallafi fa eh to maganan tallafi bai taso ba saboda wannan shiri um, gwamnatin america a ƙarƙashin usaid ita ta ɗauki nauyin shirin. Wato hukumar da ke tallafawa kasashe masu tasowa na ƙasar Amurka kenan. Yawwa iya eh haka. sana a ƙarƙashin wannan hukuma akwai kuma Feed the Future wanda su kuma sun mai da hankalinsu ne akan harkar noma da yadda gwamnati za ta fitar da tsare-tsare da za a tallafa mu manoma. Abin da ya sa ma kenan a cikin neman ɗaliban da za su tallafa mawa ya kasance waɗanda ke karatu ne a fannin harkar noma to bayan na samu wannan gurbin tunda ba wai ana bukatan gudunmuwa ba ne na kuɗi ko wani abu. To saboda haka gwamnatin Amurka dai ita ta ɗauki nauyin ku a wannan karatu da kuka yi kawo yanzu a tsawon shekaru nawa ko watanni da za ku yi a kuna wannan karatu na san dai kun riga kun je hakun da za ku sake koma. Ya ce eh gwamnatin Amurka ita ta ɗauki nauyin wannan um, tsari da aka fitar kuma bata buƙaci wani ƙungiya ko makarantun da muke koyarwa da su taimaka da wani abu. ba illa dai su ba mu izini mu je mu karo karatu kuma alhamdulillahi ta wannan fanni sun nuna goyon bayan su kwarai da gaske kuma sun ba mu isasshen lokacin da za mu je mu yi karatu har mu dawo to karatun nan gaskiya gaba ɗaya wata takwas ne za mu yi da farko za mu je mu yi watanni hudu sannan mu dawo mu ci gaba da karatunmu da muka fara a nan in mun yi nisa sannan mu koma kuma mu ƙara yin wasu watanni hudun mu dawo To a ƙarshe wani shawarwari gare ki ga matasa masu tasowa musamman ma da mata domin na san wasu masu sauraron mu za su ji daɗi da kuma alfaharin cewa ɗaya daga cikin yarsu ko yarsu ko ƙanwarsu ta samu nasara a wannan tsari na karo ilimi wani shawara gare ki gare su eh to shawarar da zan ba matasa masu tasowa shine su mai da hankali su mai da hankali ga duk abin da suka ga suna sha'awan yi a rayuwa tun ba karatu ba saboda duk abin da kake yi yanzu a rayuwa in ba ka da wannan ilimin in ka yi karatun akwai wani kima da za a rinka daukan ganin ka da shi kuma bayan haka akwai gurbi da yawa da za mu iya cikewa ana kuka da cewa 'yan yankin mu ba su son zuwa makaranta amma alhamdulillahi ana ganin ci gaba a wannan fanni tun ba ma wajen mata ba alhamdulillahi yawan ɗaliban da suke zuwa makaranta yanzu daga yankin mu karuwa yake kuma nan gaba duk wani shiri in ya fito sai ka ji mutane mu suna cewa ai ba za a zabe mu ba ai mutane sun yawa kada mutane su ɗauki wannan a rayuwarsu in abu ya fito ku rungume shi hannu bibbiyu in allah ya yarda za ku ga kun samu nasara na san cewa mafi yawan ɗalibai suna son zuwa makaranta amma babban dalili abin da ke kawo masu koma baya shine rashin kuɗin biyan makaranta to amma alhamdulillahi matasanmu na zuwa makaranta saboda haka in dai za ka yi yunkuri ka samo gurbi a makarantu saboda sau da yawa suna faɗi cewa mutane kan zo da ƙarya za su je makaranta alhali ba zuwa za su yi ba amma in ka daure ka ci jarabawa nan ka samo gurbi ka zo da takaddanka da ya nuna ka samo gurbi akwai mutane da yawa abin alfahari ne a gare su su taimaka so gaskiya matasa dai yanzu kan ba su da wani dalili da zai sa ba za su je makaranta ba eh an san akwai talauci an san kuma yanzu kuɗi yana wahala amma in ka sa shi a gaba duk abin da ka sa a gaba kuma ka bar ma Allah za ka ga cikin ikon shi za ka samu sauƙi kuma za ka nasara To jama'a yau ma dai abin da ya sawaka kenan a cikin wannan shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da baban gida Jibril da ya ba da gudunmawa a wannan shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To Malama Juliet ta ce kai ma a gaishe ka. Yanzu kuma ga Binta Yaro da ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga yana matar garba sabiyo Lagashuwa ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku mu dama mu yi kira ga Hausawa mazauna Legas da su guji duk wani ta da zaune tsaye tsakanin su da yarbawa 'yan ƙasa tunda neman arziki ne ya kai su Legas ba neman fitina ba. daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga abdulɗalib mande magarya da nasir shehu inusari da adamu abubakar bajoga da kuma mubarak aliyu banga suka ce salam filin wasikun masu sauraro tabbas ya gwani ya zama dole muna yaba gwamnan jihar zamfara bisa jajircewarsa a ganin lafiya ta ɗore a jihar mu allah ya taimaki mai girma gwamna allah ya ƙara mana zaman lafiya a najeriya baki ɗaya sai kuma saƙon da ya fito daga ali abdullahi doron baga ya ce taron da aka bude domin baiwa sabbin ministoci horon sanin makamar aiki a najeriya ya yi daidai fatanmu shine allah ya sa su zama masu kishin kasa da riƙon amana akan aikinsu saƙonmu na gaba ya fito ne daga aisha matar husaini dangote karasuwa ta ce gaskiya kalamar da wani shugaban kristoci a jihar kaduna ya yi na cewa al'ummarsu kawai masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa kawai suke kamawa wannan sam bai yi daidai ba saboda yanzu matsalar garkuwa da mutane ya zama tamkar hantsi leka gidan kowa sai fatan allah muke yi ya kawo mana ƙarshen wannan ya shiga tsakaninmu da su to amin sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Hussein Abdulkadir ya ce hakika abinda shugaba Buhari ya yi na taron sabbin ministoci domin nuna musu yadda za a ɗora ƙasar a tudun mun tsira hakan ya yi daidai kuma abin yabawa ne fatanmu shine Allah ya sa ƙasarmu ta samu ci gaba mai ɗorewa. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku muna godiya mu huta lafiya. Binta Yaro da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. ya faɗi ƙara, Allah masanin gaibu bai yi kuskure ba da ya cakuɗa mabambantan al'ummomi a arewacin Najeriya. Don haka a saurari mahankaltan arewacin Najeriya a kowane daren ranar Asabar a shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu kafin mu karkare ga hadiza da tashin muhimman kanin labarai. talata rasha ta soki amurka game da gwajin wani makami mai linzami wanda har zuwa makonni uku da suka gabata an haramta shi a ƙarƙashin yarjejeniyar makamai tsakanin kasashen biyu ministan harkokin wajen rasha sege yarabov ya zargi amurka da cewa ta zaɓi matakin neman tsokano zaman dardar na soja tsakaninta da rasha har ya ƙara da cewa ba za a shigar da rasha cikin tseren makamai ba kalamin nasa ya zo ne kwana guda bayan da pentagon ta ba da tabbacin cewa amurka ta yi gwajin a ranar lahadi ne aka karba wannan makamai mai linzami a tsibirin san nicolas da ke jihar california ta nan amurka inda kuma hukumomi suka ce an cimma biyan bukatar da ake so don gwajin ya yi tasiri sosai bayan ya yi tafiyan sama da adadin kilomita 500 cikin sararin samaniya ma'aikatar harkokin wajen birtaniya ta ce ta damu matuka sakamakon rahotannin da ke cewa an tsara wani ma'aikacinsu na ofishin jakadancin hong kong a kasar china shafin yanar gizo na watsa labarai da ake kira hk01 a hong kong ya ce ma'aikacin wanda mai suna simon cheng bai koma hong kong ba bayan bulaguran da ya yi zuwa birnin shenzhen a ranar 9 ga agusta inda ya je halartar wani taro an fara shari'ar cin hanci da rashawa ta tsohon shugaban kasar sudan umar albashir a khartoum watanni hudu bayan sojoji sun haɓarar da shi ana tuhumar bashir wanda ya shugabanci sudan na tsawon shekara talatin da mallakar kudin kasashen waje To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma shirin na karshe a wunin yau inda za ku je rahoto kan yajin aikin da ma'aikatan kamfanin Orange suka fara yau a jamhuriyar Nijar. a lokacin ne kuma za mu so mu ji ra'ayoyin ku game da rahoton da gwamnatin amurka ta fitar inda take zargin gwamnatin buhari da cewa ba ta da alƙilla za ku kuma iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter domin yin tsokaci kan wannan batu da bayyana ra'ayoyinku kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voa kam yanzu a madadin jagora tamu julie gresham da kuma hadiza kyari da take kallon masu shirin yau da gobe da kuma injiniyan mu na alheri ke muku fata alheri sai kuma zuwa can da yamma idan ubangiji allah ya kai mu yanzu bari mu gefe mu ba masu gabatar da shirin matasa yau da gobe fili malamai bismillah